Misraro yau ma za ku ji mu ɗauke da wani cikakken rahoto wanda muka samo muku daga jamhuriyar Nijar. Inda misuraro a yanzu haka za ku ji cewar shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tiyani ya ƙulla wata sabuwar yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar Maroko. inda mai sauraro a yanzu haka janar Abdurrahman tiyani ya ƙulla yarjejeniyar rantan kuɗi tsakanin ƙasar maroko da ƙasar nijar wanda mai sauraro a yanzu haka janar abdulrahman tiyani ya yi wa ƙasar nijar cin bashin kuɗaɗe da dama dangane da wannan sabon kuɗi da za su buga na su na e, aes mali burkina faso da kuma ƙasar nijar wanda mai sauraro a yanzu haka hankalin shugaba ga ƙungiyar ecowas kuma shugaba ga ƙasar najeriya wato kwambola ahmad tinubu ya tashi inda yanzu haka mai sauraro bola ahmad tinubu ya ce babu gudu ba ja da baya muddin kasar maroko ta sake ta karbi tayin da janar abdulrahman tiyani ya mata na cewar za ta karbi bashin kuɗi a ƙasar ta ara mata tabbas ƙungiyar ecowas ta shirya yakar ƙasar maroko a yanzu haka mai sauraro gyara zama domin jin kanin wannan labari namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin cikakken kanin labarin da muke tafa da shi amma kafin nan muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode mai sauraro a yanzu haka janar abdurrahman tiyani ya yi watsi ga gargaɗin ga ƙungiyar ecowas ta yi wa shugaban ƙasar morocco akan kada ya karɓi ta da janar abdurrahman tiyani ya masa amma duk da haka shugaban kasar Morocco ya watsi da wannan zance ya ce zai ara wa kasar Nijar duk kudaden da take bukata domin samun ci gabanta. ta. a yanzu haka dai muna tafa da wani kanin labari da muka tawo muku daga BBC Hausa domin ku saurara ku ji abubuwan da suka wakana tsakanin kasar Morocco da kasar Nijar din. Misraro ga kanin labarin ka saurara. dillancin labaran Jamus na DPA e a yau Asabar cewa a yan makonnin da suka gabata an dan fuskanci yar hayaniya a wasu sassan birnin sai dai ya tabbatar da cewa an saurara matakan tsaro domin ganin an gudanar da bukukuwan sabuwar shekara cikin nasara. Ya kara da cewa za su ci gaba da taba alli da hukumomin tsaro da jami'an 'yan sanda wajen ganin an gudanar da bikin ba tare da tangarɗa ba. To karshen labaran duniya kenan inda kai zai za koma ga jerin shirye-shiryenmu. traveling for three days. It's going be sweet. What? I'm 12 hours short. Have a fun weekend. DW, ciniki da masana'antu. masu sauraro barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin ciniki da masana'antu wanda a wannan mako zai yi duba akan Ghana wacce har ila yau take fama da masassarar tattalin arziki a hawan farashi na ci gaba da ta'azzara tsadan kuɗin ruwa akan rance raunin darajar CD akan muhimman kuɗaɗen kasuwanci wanda a kulle yaumin ke cikin rashin tabbas kuma akan wannan ne shirin na wannan mako zai duba tare da ni Jamila Ibrahim mai zango. Sana'a ciniki ne Jinta. a cikin irin wannan yanayi da ake kuma da la'akari da yadda gwamnati ke kokarin kai ruwa rana don ta yadda kuma da tattalin arzikin kasar shin ta ya za a iya kwatanta karfin tattalin arzikin kasar a yanzu zan fara ne da shigo da manazarci akan harkokin kuɗi da tattalin arziki hamza attijani to bayan gana ta yi fama da matsala na tattalin arziki sakamakon mafi yawanci covid-19 sannan kuma da fadar rashiya ghana ta garzaya imf don neman ceto inda aka dace za a bata kudi kimanin dala amurka biliyan uku bayan wannan da imf ta dora wa ghana wasu manya-manyan sharuɗa da ya kamata ta cika na ga ciki ne ya kamata ghana ta yi ya kokarin ga cewa ta kawar da basussuka sa'annan kuma ta tabbatar da cewa ta yi dogaro da kanta wurin kare haraji sa'annan kuma ga cewa ta samar da ayyuka mai yawa to ina jin wannan kuma ta zo da wasu matsaloli da dama inda masu sana'a suke ganin wayannan harajujjuka da imf ta bukaci Gane ta kawo ya kasan musu da sana'o'i suka tattauna da cewa wani harajujjukan na an janye su sakamakon wannan yana bar ayyukan su na komawa baya to kuma idan muka duba alkalumin kasa za mu ga cewa bayan tattaunawa da aka yi da asusun bada lamuni inda suka bada kudi na farko kudi kimanin miliyan 600 na dala amurka mun ga cewa lamari na tattalin arziki ya fara farfadowa musamman yau yawan karin farashin kaya na yau da kullum sai yana wurin kaso arba'in da biyar yanzu haka kuma ya sauko kasa da talatin. Amma duba da wannan adadi da ka nuna shin kana ganin hakan zai iya tabbatar da yiwuwan gwamnati za ta ga hasken rana shekarar dubu biyu da ashirin da hudu mai kamawa. Eh to wannan ya danganci irin shawarwari da asusun bada lamuni suka ba kasar Ghana inda suka bukaci su ga cewa Ghana ta mai da hankali kudaden da za ta samu ta ga cewa za ta taimaka wurin gina kasa. To ina jin idan Ghana ta ci gaba da irin wannan shawarwari da aka bata babu shakka nan gaba ghana za ta zamso kasa daya daga cikin wato za yi dogaro musamman wurin girman tattalin arziki da saura daga disamban shekarar 2021 zuwa disamban 2023 dalar amurka ya tashi daga cd shida da fasuwa hudu amma a yanzu ake siyan kowane dala daya na amurka kusan cd sha uku a kasuwan bayan fage koshin waɗanne kalubalen suka fi ciwa 'yan kasuwa tuwa kurya a wannan yanayi yanzu sannan ina mafita tare da mu dr joseph obin shugaban haɗakan 'yan kasuwa a ghana wuta ta kaici almost all the business unions and organizations we are overburdened with tax payments yace kusan dukkan kungiyoyin 'yan kasuwa na shan raɗaɗin manyan harajoji ta tsigar da duk wani tsadan kasuwanci a yanzu kan iya cimma nasarar na kasar da masana'antu wanda babban barazanar mu kenan. Adadin abubuwan da muke iya samarwa da idan aka kwatanta da adadin da muke shigowa da shi da kuma ta yaya za mu iya dogaro da kai shine dalilin da ya sa ba za mu yi ƙasa a gwiwa a yanzu ba musamman a wannan lokaci da samar da mafita ya kusan gagari kundila. Muna son mu tsayar da wa'azi wa'adi wanda idan ba mu iya cimma ba za mu iya gane inda za mu ɗora alhakin ta yadda 'yan kasuwa ba za su ci gaba da asarar jarinsu ba a yayin da muka gasa samar da mafitan al'amarin. Uh, ga dukkan alamu dai 'yan kasuwa masu shigo da kaya kasar daga kasashen waje sun fi jin raɗaɗin wannan hali da ake ciki a jika sakamakon yadda yake kasar jarin su da suke juyawa. Kuma a halin yanzu Mansur Abdullahi kai ɗan kasuwa ne kuma duba da sharuɗin IMF. da dama ne gwamnati bata cimma wa'adinsu ba wanda hakan ya sanya shigowar lamunin zubi na biyu har yanzu tana ƙasa tana dabo wani cikas ne hakan ke kasancewa gare ku 'yan kasuwa hakika akwai kalubale sosai saboda yanayin tattalin arziki yana shafan kowa musamman 'yan kasuwa ire-iren mu saboda ƙarin farashin kaya da sauransu amma mu kuma kalubalen da muke fuskanta suna da yawa misali hauhawan dola musamman a yawanci 'yan kasuwa da dola ake amfani amfani to akwai lokaci da zan yi misali a cikin wannan shekara ɗaya ɗayan da muke ciki na canza dola kowane thousand dola dubu dola dubu ɗaya kana samun cd 8500 mm, dubu takwas da ɗari biyar. Dari biyar. Kuma tsohon CD miliyan tamanin da biyar. Tsohon kuɗi miliyan tamanin da biyar. To lokacin ma mutane na ganin dola ya hau kwarai da gaske. Da na canza dola na fita kasan waje wata wurin hudu zuwa biyar. Da na dawo gane lokacin kuma sai dolan ya kai ya yi times two. Ya ninka su biyu. Ya ninka su biyu. "Hundred and sixty million. Miliyan dari da sittin tsohon kuɗi. That sabon CD dubu goma sha shida ke. Yawwa kan dala dubu ɗaya. daya sannan wurin sin kaya da yake ba kuɗi dabara ba a sin kaya kamar yadda aka saba saboda tsadar rayuwa misali kamar ni ya duduka nake saidawa ai mutum shi ya ci ya koshi sannan zai sai ka sutura saboda haka ya sa 'yan kasuwan da suka shiga cikin wani matsatsi ya shafi al'umma gaba daya akan maganar cewa wannan matsalar ta shafi al'umma zan zo gare ka malam ahmad adam wanda aka sani da young life kasancewar ka magidanci wanda ya gace da yau shin yaya gasken wannan maganar a ƙasa abin da na sani ne a wancan karni duk shekara an za a yi budget in za a yi kasafi kenan in za a yi kasafi kenan ana muna ragowar kaya ne musamman kamar lokacin unkurma akwai abubuwan da ake ragewa akwai kuma abubuwan da ake karawa wanda yake ba kowa ne ke amfani da shi na yau da kullum kuma ba wani amfani ne mutane ke samu samu cikin shi ba misali kamar giya kaman sigari ana ƙara tsadan shi amma abin da yake na amfani ne na yau da kullum wallahi ana mana ragowan shi ne gwargwado wanda yake in kai ma ka je siya za ka san kamar an rage maka wani abu yau muna da timba muna da zinari muna da kayayyaki wanda ke Allah ne ya halitta su cikin ƙasar nan ba wani ne ya dasa su ba to yau in an je an sai da su da ya kamata ce kuma da kuke yan gane kuna da matsala tun daga amfanin ƙasa da muka je muka saida to sai dace wasu 'yan tsiraru ne suke mallake wannan abin sannan kuma sai ai mana ƙari rayuwar mu akwai ban tausayi kana iya tashi tun safe har zuwa da yamma wallahi baka aikin CD goma ko kai ba a biya ka ni talaka ko